الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تبتع الله صلاة ينسيتي بأن تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصف الشبينية تقوى قبعتي ديسمبر 2014 كالندا الميلادية القاعدة الحادية والعشرون قاعدة شبينيتي نقلتها القوائد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى mai kafin shi beni ci mini kafin littafin wucin nan ka yi da shi beni ci gai algharar wal maisir algharar wal maisir mahzura ne fil mu'awadati wal mughalabati algharar egu damfara binakun alayi buwasu batan da jaga fi kibo algararo wani mai sirgan bai cace ma'azura ne ukan filmu awadati agaji muhawadati yin ni la'an ya wani ko hmm. wal mugalabati bai lamari yana ga da ya tiye zan ne ga jin bayan bani wajibi hmm. insha Allah ẹni wọn gan wọn kó káyidá ni wà gan olómi tiẹ́ wọ́ọ̀tì ṣíṣí kúnkún líláàzà wọ́n ti gánà kó ìjà arọ́tù sísan ẹ̀yẹ̀mọ̀ ní wọ́n ti ayẹ̀mọ̀ sauransu ko Mm. ba ta na shi e ya e e zo ya gangari da ya gu ya zamo ya ta caca bai tashi mu mm. ku yi yau ko? Mm. kyal mai siro ƙungayi jam’ul mughalabat allati fiya in wazo min aljanibai ne ezula wala be mi landi ko diga nya ko da mm. me ga di yina ujulu dikia ujulu ku mm. ko la diga wa mm. ta ngo be ta ta no umma la za je we pe so ki amma ne ga musulunci ya wace cha ebe ne we mo su matakani ali tashin ida e e me je ojiwo turu gama na be ko ne biya lalle ne ko hmm. dalili ya ci ala'un bayan ci ake wasu kogayin na malhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sun min amali shaitani Buhu, fajitanibuhu la'allakum tuflihun innamal khamru lil ijfi'a wal maisiru to caca wal ansabu to kutija wal azlamu to fuja sai sun ɗaya sakwa min amali shaitan min yato shaitan bu fajitani bu ya iya biyu la'allakum tuflihuna ego ya gangwa to zan mu shiga cikin bani wato ne wa dalili daga alqur'ani na jigan almaysiru haram ko la jiga ne ba hmm. almaysiru haram cha cha haramu hmm. gano wani da wani la dalili daga alqur'ani na jigan alhamru haram eje haram hmm. kaga ma biya mu lawo ga kiyo mu zuce ta ta mu zuci ka ke da abin ga ta waya gun hmm. ganan eh Allah asharu la illa الشرع لا يعبو إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة شريعة فورو دنجل بينا سينا مصلحة وعيد ga gumina ko yana to masahu ga azan mafsadu kenan to kyo ji wa nan wala yanha shari'a mai kan illa bima ma ma masadatu khalisatin aw rajiha shari'a mai kan ya sai ya ne wuce bannan waye ji da complete na ko yana ga je je bu ga ga ga ga alkhairu nan ya kai da wala bi aya ne wago logo ni na ga alkhamru haram eje haramu almaisiru cha cha haram haramu wala takrahu salata ko, hmm. jilo makanta hmm. an ga ya jami'in ɗaro lati wa? Hmm. wato to ja yi gagagi ko mu zane tuye gbọdọ da yin jeji daga wacewa ga ungo wane ko ka ya wane to alamu ce gajo ko ne la ya stabi ciyayen ya yara mu na duku na siga yau cigayen na yara mu a ramu gu idan no kiwo ga hori matsalai kumul mai tatu ina eh, suna wuce haramu yayi hori matsalai kum umma hatukum wa banatukum wuce haramu yayi ne ya jin ne jiya ko ne ya fa ne jiya ko ya fa ta gina zage ji a wani haram ba ta yaki daya hmm. ko e ke ya ramu ne ala ganye na na ka ba iri wani ko la ji ganewa ai ala ganye na ka ba iri yo ko waje hmm. eh, zalaka alamu yo gaji jiya wuce haramu yau. ke ba na Allah su ba a ne sa sallan ga ishtani musaba al mujikati e biya be wuto ba ne biza da kane ni ne wuce ya ne daga wa akli mali ya ci me zuji dukiye ya kungi ni ne na wa do ni ne alamu no ga do ga yan na ramu ne aga ga ga jijin wa jin wa lona wa jike wa ji za lona innal yaquluna amwal yatama zulman ne gidu ke ya kuyina inna ma ya kuyina fi butunihim nara ene gifi ba kwa alamu na wadio ganye na alamu lona aga goga zane ga juna ya tula nunu su kuma bula ne idan na nabi a alaihi wasallam la ilaha illa khamra na ka kuyi tabatu ya eje wa a to zai tuna wa saqiya to zai tuya zane wa hamila to zai launa wa mahmuli ne ka zana launa ba wurin hmm. kuyoko mina mm. alama mana ga ji ogun yan haramu na a gauga ne ga juna a luwa aljanna la yadkhulu jannata nan mamu da sauran su mina alama mana ga ji ogun yanna haramu yonin annabi ga ga ga jiyan mu kari na tumu ga ga na ji taflifi daga jin wuce nomu haram ga mu ata wajana ko mm. la ta kulu amwalakum bainakum bil batili e ga gidu ke e gidu ke tiyan gamanon ni ne alama na Allah ga jiye na ramu na a ga ga tunne tunne shaitan wo rijisun min amali sun min ya tunne shaitan budan fajitani bu e biya ni. wani karani na Allah ya ce alamu ya ce ba nuna Allah ta ndo ku ga wani ba a ga rijisun dole alamu ni da wannan min amali shaitani alama guba da wani faddani bu alama guta da wani ko da yana ko la'allakum tuflihuna wuce Allah ga shi kaga wa waga ne lugo ga da fala ko mu lugo su kun wa ke da falawa ko ni fahimtu hmm. waga da badaiul fawaidi ya ibn qayyim ke lafiya lafi makaru yo wuɗe wangi ke mai lafiya wazi da sunne wuɗe wangi na ba yi dukiyar da an yi daga mane ke turu caca nan wani ma nan fabiya dawe ga wasu ne takane da an yi Allah subhanahu wa ta'ala gan inna ma yuridu shaytan an yuqiya an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir shaytan wa gan wula nan vo de kiyeye ko mulu da takane bo goje fiye gani be cace wọ́n sọ da kuma an zikin lai umele yi kun ke fi fẹ́fẹ́ ti luwa wa fa hal an tun mun ta wani ye la luwa a shekul alama bura ma ni nasiru sa a jirar himawu lawo na filmai sir galabat a hadu na cacho zai ne la zai ni ji na gajin na dana ma gina ci mai ji rabuwa wa afirin malil da fi gani mukabalatin kuma ga yawon ga wuce kuwa ma je na layuna huwa min akabarin a'a huwa min akbarin asbab lil adawati wal bagda na da min sabab wuce ko nema kina nema nan bu tsakaniya ali tajonin ko ji gani da guba ne daya ba ne ne zaya gina ce mata yoji nan aga mata ta ce zai ni ce zai ni zai ni mawadi zai ni mawadi da kuwa wadi abilin waji ke waji fushi smoking wadi abilin waji ebogo wale ga algarar wal mai turun mahazura ne uka fil mu'awadat wal mugalabat to to al mu'awadat takibu al mugalabat hmm yanzu gaga yanzu suje wata rucaca eh hmm. wanda mini ne lasa lo hasara no melugo ya zabi rabuwa ke mina Allah zuwa ta da fajita ne bu la'allakun tuflihun ya iya gangani da yabo ya je rabo a shekha abdurrahman bin nasir sadi rahimahullah ne رحمه الله تعالى وسيجم قوى يستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام إلا وكابنونا مسابقة يكي الخيل دوكو والإبل بمسابقة يراكني والسهام بمسابقة يكي فإن ها جائزة جائزة بل مستحبة مستعد لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله ويبنوا لا تهموكم يتير الجهاد في سبيل الله نولي yi kele a wannan adi ne ga almu'awa za ta nan laya min lan yawe ko hmm. a maje daba ne ga almugala ba ta nan yi zagu bai bi je za na gaji nula rabuje ko laji ganewa wale hmm. ba biyan almugala ba ta nan wa musabaka biyu tí ó ẹ̀sùn wọ́yọ́ ba bá ní ẹ̀bà yẹn bá bí àlùmọ́ àwọ̀dọ́ tún mami naira shi yinan na iladi talata ko yin ga ba ko a ga salariya na dai naira shi wani mai alawan da yawon ne kiyo almu'awadatu la'anin lanyawai ko? báyẹ̀wò ní padà nínú níwé àmàní ko? mewa da lakuci ma e na mamman ga aguna inu ga abu je gidi nan ni ga saji mai alayon da yau waga waga mami ambila na musin ya da ban da ka na lida asari na ga lasari je mila yawan bai yawon in sai ya naira musin wale na naira musin laya wai wuce ga amfani na waya gina kuma bayan wallahi ga mi da ji amfani bai na ba ni da lokaci lasarin a sani misu a benin lasarin gajin cin laiwan jingin yawai mai bata ibada ya kibo almu'awadatu ko ko mu mai wagan niya zakaza wago mami dubu biyu wani tafiya wala dubu biyu mai wa amma ni daga wala dubu biyu jikiya

wale gan mai ɓatan ga aka fi kibo babiyan almu'awu za su ko amma ga dai ya ibi jikin yau ibi jin nga ibadi eh nga ni ɓata mu'awu za fi mu ti su ku wa ladoko ni ladoko ibi bi biti daga babun na harbi masu mobi ko ibi cin tudo ko daga abun na harbi wadata da na ga kayan tunan a yi wakazin shi in ba na nan wa ga gula ta kulu a muwalakun bai na kuma ba ti lokacin gana gana an na justice now ɗagon nan da mini yana jiki nan yana sun zai na kai ci yana jan fami kakuna ga ajiyar nan ban da ya dokoi ban da ya kido ban da ya ce ban da tuyin rakuni wani ba biyan mugala ba to ba ni wani akidin an na jiji istis now na ji maji na suku no musabaka ya kasu kula da suku musabaka ya ilimin shari'a ki hukunci yawon mu katunge belo kami saka idan na tuyi jina ya tochu ebonan na to fitan ne ci gobe kin ba wani mai muryali la bi na za hmm. ba ni algararu wal maisiru mahzurani fil muawadati wal mughalabati da be tiyana na ibn taymiya

nga ja izi na aji musabaka ya tiya alkhairu ya alkhairu ko alibilu ko me ko sihamu epa atigaji atigaji kina atigaji musabaka ya la ce zuciyanka ego da jalo jihadi nan a ga ilimi ya shari'a ne da yi ta sabu ki tibo ne mini ya jihadi gabu don hmm. ya nabi jahil kufara wal munafiqina wa guluza alaihim min ya kuma le jihad munafiki gan mutu kafiri jo mo de sanani ya min jihad to jihad bil ilmi da bu a ga bago ke minan nan wasu tin jihadi nan a daga musabaka ti haduru shar'iyya wasu te te kibo e ti jihadi mo jihadi ya ilimi ya bugu ibn taymiya da mun yace a ga jaizu ya ce kibo ngai musabaka da ya ce ulumu shari'a ko al-masail shari'a bo na yi part 1 amma mutum na sukun waila e wa ifi agaji musabaka ya ce yawon doruwa wọ́n rí àyà kó nẹ́nà dágbélé tẹ́lẹ̀ bá ti wà ní ajẹ́yìn wọ́n mú yóò kó nọmbà 2 wọ́n á ké èdè dàbí etí etí wo etí àyàwó zàdégá manwaci ga makaru dok don da ya bai maza kiyo ja'i sun sake yi to sai bane wula da ajiyo ya goye gayen sai ba ku ya alkhailu ta ya alibilu to ya sihamu sai bane wato a fiskin wato a fiskin jihad zanwaci zanwaci ma ga ga la ta sharubi ya ce samanan kalila su kalila su da sauransu ya ji haya shi yake sirutun a ganga ka zamani fari na eh zaji dabo za mu ci likali za mu ci mufti za mu ci amir amma gwamnati a ha gwamnati a jiha salari ji warewa yi na wafe jiki na wafe ya ne bo lokacin ga jin nana kwada je su jan yanzu kijan da ya ne ya gane omale gan musabaka jin na bere ide biyu ne wanda mini ne san zan wuce na kaga kafi ji dai a kan a waga gba ku tuba ya taraji mu ji a je za ji dan wona ga wa ga yu gan za ka zai ma ga ji kafi ji be wo wo to ga ku a ji da da ji ka zafi dina yo kan ri da fe da ku a ji ti bi ji wa ga ndu je mai a ji da we wo wo re ìjàfẹ́ ìjú ìjàfẹ́ ìjàbàbú ìjàfẹ́ ìbàbú ìjàfẹ́ ìwó òdí àbílẹ̀ ohun tí ká mọ̀nẹ́mọ̀nẹ́ kàtún ẹgbẹ́ ní ìjà àǹfààní pé òdí àbílẹ̀ wọn ní kí òdí àbílẹ̀ ewó ní ìdáhùn tó wà na kẹwú pé kàtún ìjìgá ìjàfẹ́ ìjú lọ́wọ́tún ẹgbẹ́ ní ìjìgá ìzẹ́kàn yìí nọ́sẹ̀rí ní wọn lásán wọn dí kàtún jẹ́ ànáwì tó ìjàfẹ́ lè ká lóhun jẹ́ ẹ̀gà àtàn náwì tó ká lóhun jẹ́ ń numa ma'alum kasa yin alu islamiyya yóò yẹ kó ngọ́ alẹ́ ìrìnwẹ̀ wáyàwó kó ńlá àwọn egun yà gbàmì jẹ lẹ́gẹ̀ kí wọ́n wọ́n ẹ̀dí kàfí yọ ńlá gan wọ́n káwọn ẹ̀dí àgọ́ ńlá gan kí káwọn ẹ̀dí àgọ́ tó tú zu ha a kú ìdí àbí ìdàmọ̀kàntà àbí bá àdàmọ̀kàntà ìṣe àṣírí dàbí ẹ̀nà ọ̀gá nga wasu ta tafari kafin gbe wa a biliyon su a fiye kwanin ciyar kan hannun da nke gani in da zami ne akwai kibo akwai targi karatu a ya to man ji dan wannan hajji yi zaro ga na ga fiye ni kibe ya ni ayo dinari ni on of hadisi ẹgbẹ́ òun ni kí òun tẹ́ fi èyí gbèsè ẹ̀wìn náà yẹn àjẹ àǹfààní gbèsè owó èdè ẹ̀mí ti gẹ́gà ìmẹ́dọ́nà mazabin shafi'iya uspray ebo na abi da lokaci don adilita da gwai kurki min yan littafin shafi'iya da mutum ke na gida haka gani ta fi wuce gu mazabin shafiya bu lokaci wuce abeje sun da da wani mazabin shafiya wala mito wajen wazan do ne ga muktasar rukunki ku fitinan ya wa kazan so ka zai fi mazabin hanafi da mazabin da ke nan a sai da littafin nan ku fite ba zai wa da yawo bal inda matsayin lokaci na ta to kai da yi ga ruwa wa mini ya goyi yawo bai lamu ta rukunki lamu bu ebun ga tumi ba ku jikiyo na wa shi mana su ku fike ku fa nga ku dena wani ta kon nungo wale yan ne shi ma zuku ku assist in spread the knowledge kuyo government ya Saudiya kakku na government jihud na government ya Saudiya da ya ce spread ya ilimin Qur'ani na jihud cikin yani aja to international body kaga cikin wai cikin wai cikin musabaka qur'ani sai turu wuti gaji zuku a cikin zai yi qur'ani cikin dan danguru, danguru, danguru, danguru, guru dan irin qur'ani ta dike mu ta boka kuyo ko hmm. a shek yahya al yahya injiniyan da ciyo suudiyo mu ca sai bukhari muslim study mu ca hadisi al bukhari muslim ne ji mutafa kwalai ne sadar da shi a ce za a je mu bayyana sai yayi mu ji ji

ko wọ́n lè kó kí ìnà pátọ́ gbogbo pátọ́ ìgbẹ̀lẹ̀ ilé ìgbẹ̀lẹ̀ ìyàtí ìgbẹ̀lẹ̀ àwọn gabuwa da mali yin na ito a ji ta mai zabi gan al'islam Ni biyu ci ne na insha Allah gabi tume na lowe da biya to musaba kaji to ji kibo uguniyar littafi wujen gani caca mai jako ɗabbanin wani ma dawa da sauransu to ki hukunci ya ta aminin insurance wọ́n bẹ̀rẹ̀ insurance náà ṣe insurance na mota shi na kijin na mota shi mota registarar mai insurance company mota ni gajin accident company ga waya zangoci gajin ugu company ga waya zangoci ga uyila company ga waya da sauransu eh? da sauransu to yin na bayan na midaji insurance hannun na fa yau ne a yandoro na ke da na ewe ewe insurance diga ya ji amfani da mota ne are ya guo kware ya guo eji ko ya guo ko ya guo eji mitiga mota ne dispose ko mitibi hukun ko mitibi ji amfani da sauransu a yandoro mai na ewe insurance ya hmm. yandoro maji mota miya za wuce gini wani ya hmm. gini wani ya ṣé wọ́n á jẹ́ àrá bùkà jù jẹ́ àrá mọ̀ kí mana. náà wọ́n waje adé owó jí mọ̀nà àǹfààní kí ṣe wọ́n jẹ́ wẹ́ láyà mẹ́jẹ̀nú tó aláyà wọn náà wọ́n kí ẹ̀rọ láṣẹ bàyà lọ́kàṣínú wọn kún insurance ta wani haka wula ta kudu amma na kuma na ku bilbatiri ya e ga gidi wuce bai shiga gama ne mu ne wa. ganewa bayan wadda zai yi tuci shiga kami zai yi na insha mu insha mu insha wanda na ko insurance ko insurance company Ta e ni ga da dina company na eh, insurance company ga waya ko aza diga di insurance company ga waya flow diga da lafi insurance company ga waya zanu ti gaja gun be mota insurance company ga waya e ya ndoro mi te da insurance ya mmeja amfani de mi ne ga ya 15 te gini be ko continue ni e be o meji won kuja aramu ina aramu yo e bungo ye ka ka so insurance company oke ji magun ji ga mi de ga ni ase ko ya kíjú náà kíjú kazan kájíkí wá ní fìtílọ kájíkí wá ní fìtílọ àmọ́ wáyàrí ìdíye yóò lé kọ́ méjì àǹkẹ̀lẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gẹ́ fún òtí òtí láti ọ̀kan fẹ̀jẹ́ àti èdè àtọ́ wá kó di ayọ̀ kú ẹgbọ́gbọ́ mọ́ ne ìdìbà ń tẹ́lẹ̀ insurance àrà mùrò rẹ̀ bọ́n wà lọ́wọ́ látàkùrọ̀ àmọ́ alẹ́kùnbẹ̀rẹ̀ náà kún bìlbà sílẹ̀ manyan minajin musulun bayan nan wunde jiye ci gan ka musulmi ga ya ga a jiye na je bukatun wunde a yi da sadaka da zan jiya ya gaji nan ke misali ba mai ya e ci yi ne ya tufuwa wadda ana nafa ranar ji su buji kiyo yi fi ji donation ya wi fi found na nan eh so mini so je contribute abun ko ke bela da bada zugun kakku na masu yau da zanoci ta ci igbo ń bí adé health problem ń lọ́tí ń bí adé ètò bí adé yẹ ìlú pẹ́yà kó kà lọ́lẹ̀ sí adé mọ́dé ẹnu káàdì náà fún ìyàlíwá àbọ̀ ní ilé ìjọ tẹ̀mọ́kọ́ ẹtíyàn ìjọ òbí tẹ̀mọ́kọ́ ń lọ́lẹ̀ àwọn tó ń gáyé lẹ́nu tó ń ná àgbàgbọ́n bá dé ta ọ̀nà alẹ́ bíi wọ́n tẹ̀kọ́ la ta ọ̀nà alẹ́ lẹ́sìn mi wọ́n ní ìdùwárẹ̀ ní amma ga in gole country man da ba dina wa tuye ne wa shi mota wa dika za so go insure me police ga mun da ndo escape wa ne nga yi wucin sai la ne na ji dole ku wale ga ejefi bai ta ce wanda adawa bai taka ne zaje malaya kan ka sallaji ko su da zikirin e in bai yi najiyar su kawo ne najisa in bai yi najiyar su kawo ne najisa a'a yi kini mezu latakar da wuce lata wancan su kara eh ga su ba sallaka ku ya fi nema eh wuce gace lawo ga yi najisa hadisi da wani alim za a sallan gan ga na gaji luba ta gani da tafarnuwa nan in ga ta ba masallacin maluwa ne ke so magana sun yato masallacin da malagan luba ta gani da tafarnuwa da najasa shi wa wannan shi ke izaraki izaraki fin wajen baya santunan kasan jirgin sauran wadanin fubezan eh a wannan ngole zanu ci beji najisa amma ga ne buka ganin ala sulfila shi a tahara ejeji najisa wọ́n ẹ̀dà àwọn yàrá àmù ìsáìdì ní ìwé nàìjẹ́sà àwọn ìsáìdì ní nálẹ́ ìjẹjẹ àrá àmù náà èjè ṣeṣe ìṣe aṣúkò ṣe ẹ̀kọ́ mẹ̀dí náà láì nàìjẹ́sù yọ àlẹ́bí àgẹ́gá ṣe ṣe a na ba Allah subhanahu wata'ala na hori matsalai kuma hori matsalai kuma, umma ha duk banin wani ne ya e, ji zagi ya e, kaze ya e, kaze ɓata a yara mu ne ya ji a wani e wani ma ga a yara mu ne wuce lauga ajin na jita lauga ajin na jisa no mushriki na jisa kuna mai mushriku na jisa mushriki na jisa yo wani da jasa mai wuya wadda ga mushirki wato ya yi wa da ba gana wadda ya ne ku shirin ya alkawai da wadda sun jami'a na husaini ni jina mula bayani da extensive ne ta yake bo ya yaji na jasa ekun nole a ga yanzu iya ganin da algarari ẹ̀ta dé biribiri dé dìsíbi yìí dé zulai buse bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ àṣà gane wà lé gan bẹ́ wúnyẹ́ al'abdul abiki wùjì náà na ah malaman ni dé adéwùjì mi ń bẹ̀ ti dẹ́gbẹ̀ a, amma sáwúta lọ́wọ́ láàrin bí a bí ṣe allah ta lámọ́gá kúrò tsawon da mai akuyo ne yau ka zanga shi a bilayon inda sai garar wani ɗaya kunna ga aje musulun jiya na biyu in bai da zakun ba ko noci zakun wuce kuma ya bi ciwo kuma ga kuyo wani makuyo ne dubu dari da hamsin ga gaji wani labe bayan zakun wuce ga duniya yadda ga dogo wai ne garar ajiye lagin na sun yamma kun san manwo kan ji cewa yau wunde lokaci a su guda bi ladan e da ayo ne ne garara lon na so garara ji ke wani wannan sai gogo idan ta إذا تدعيتم بدين فاكتبوا إلى أجل مسمى أجل وجه هذا ويكفى أجل وجه قال بك ولا أجل وجه كذا الكون اللي جو فلان الكون وجه تانا ملاجي أصاب كذا يا دي كم يا لاجي أما ينالو كذي كذا نقول لي لا بلي بلي كلا أما يوم مني ويا يوم بلانكيت ولا كرر كرر على وين كوجي أنا أكو بيع الحمل في البطن nan gida na ko nan ko da na ko rakun da nan wai je wai wa mudu me wai rakun da ko ya wai ko wai nan gin na na gunin wani eh na je ke na je bai wurgarar wade ko yuyo ko kan muyo ko da lafiya ko da lafiya ko wa duma ko wa da mawa ko wa bibirai ko wa bibiraiya na je na je garar Egu, eh? Olu na eh elu eh, gina eh, eh, ta fiye na haku elu tita elu tita sai ki bane gini wa da hana ya bugo a'a mai bata mai bata gaje garar mai ezu hmm. ya ezu ya ne ezu ezu ya garar shi ba ta wuce yan ah. wuji daidai ah. garar ulwa mai surutu ce da jiki ma take ji daidai ma ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa ga ga al-mughalabatu thalathatu aqsam energy mughalabat na wa ga buki wa ga buta adiya da bana soki da tuci je da bayinan ke arrahanu nan ko? Hmm. da ya dai biyu ne amma da ya dabo na sai ci jiya da bayanan amma da ya dabo mai ba hunan yau jẹ́ na ko? ɗanole eh, yanayi eh, mai laugar dalilin ya garar ya garar rigya nan annabi sa sallam na ha an bayar hasashe wa an bayar garar alaihi za a sallam ka ne za ku ya ce ki wani ya ciye da sifin wani ke bai ulhasati nila taku la 5 million bi wafe la 5 million jiji min ga ce taku ba ba taku ga da yanin daga babu ba taku yanin ga dukun awon Zafayin hmm. shi ba mai sarari. Eh? Shi <laughs> ne dana, mai bai Hmm. na wunne yawo amma wuɗe wasa ci ɗin ne yawo banwa da yawo wata ce yawo fa wawon so ce waje ya cuta ku fiye fogon suke ya ci zuma <laughs> wede ebe ki igbo ala ma gara ruboge na ndị mba ji ọgụ ga adịkị ya ji ọgụ ga ama enugbo dị n'anya abụghị ga dakara dele tun ba wannan amma din da ke ta kun ba ba na wada ya nan lani nan yau na ga da wannan go ne area ta sai na so na so don problem amma idan ga ga wa shi go ne ta ce ki sho ki ki mo babu ko ki ki kine a kun da no bata gwala je be wani garar ibu fi ai a cewai ka da a cewai ruja ta fito a cewai a cewai wani gumba ko dabba wani ko latina la láǹdì àbọ̀ náà ìrírí tọ́ọ̀tọ́ wọ̀ lágẹ́fì mi lágẹ́fì àmáwẹ̀ ànúbẹ̀ níbo mẹ́gá yìí bá sójú ọ̀nà ìyẹn wọ̀ nígá yi àbọ̀ náà ilẹ̀ yẹn mi àlàálímọ̀ mi gáfẹ́ ìnùnú tálàǹdì náà gbẹ́gbẹ́ bá àbọ̀ náà jẹ́ lásùmọ̀ àti ìmẹ̀sùn à yóò yóò gawa láti wọ́n máa rí rẹ̀ bọ́ <laughs> so wà lé gan ẹni bẹ́ẹ̀ gẹ́rẹ̀ ẹ̀rù yàgúrù algarar almaziri rahimahullah nga algarar ismun jamili buyun kasira nga suna algarar sunulo ne ku buyu yiri kan sarauna wawa ma da dada na salamatu al'atbi aw ma fi ma'ana zalika nga yi yana wani ta nga sosiri wa kuma felu kashi wago wushi wushi dabba gungwa ko kuma mu wo mu ja mu su gungo waga ya kana gunu wani adeji umaru ya umataru yawo waga wuce na bi tina wuce wuce ya shi wo kuma ya jiwa wuce wuce ga shi mun nawa ne ba gara da shi nan a. ebe ne ba na gaji gara nawa ne ga ilimin ga sowe lambari ya miyu ga sowe awon to mo de ke kawo ko waje ko ajewa nawa ji gane ko ẹgbọ́gọ́ ẹrù yàbúyà rí ní gbáta ọláwàádà bá gáàbò bàyá nílé àgàn etí ń lọgbá inú wọn jọ wọ̀lẹ̀ ìlú ìdàlá ṣíwọ̀ etí ń ràtí èjì ṣe ní àwọn tó na aládàṣe wọn àdé àjíǹde na jípa dángúrò báyìí ọgọ́rùn bata bawal gara riga ki ba beji su magwaya ne be beji su musu da jora gara bakur gara hake yi jor no ne a yiri yiri wani jira diga ka bai no ne tule ya wuce sami nan ojin zamfara sai ce wadani kuma ji katsina sai ce ba ta ba wani shi mu wafe ba ni gori bai zuwa da lube naija so mbebe ne jagan shi da sukun a tafiye jino zangoci shi zangoci da land kun wa kuda shi wuce so zangoci da kan kun wa kuda shi wuce so zanen da ya fiye kun wa kuda shi wuce so zanen da ake kafa da shi na kun wa gida bai yi na kuda shi wuce so zangoci to ci mana yi wa kun da har kan gaci na kun jike wa kafi da kpata kuda shi wuce wa ce wanda ci da abuwa ewe ya fiye da jiya zabi hanyar da nan easy click easy click so za su shiga gan wani jami'ata za ta zo wani obi ne da wani a da shari ga ya ji wani iskiliya umar ga yi ga mu da raba ya ji wani waje wo a mai cewo ele gade ya ga gani asara gade ya ga gani na su yau amma wacce wuta ke wace yana lalire mm-hmm. amma òde láwọ́ bìí nga agùnmọ́ àpọ̀kàn gan nga yẹta ntú nga lẹ́mọ̀rẹ́ egwu àti bụ búdẹ̀ fọ́ọ̀lù tó tọ̀wé wẹ́ àfúrùwù wọ́n jí lè wọ́ ọmọ fún yàwó tí látàrí èlé kọ́ ilé yà fẹ́jẹ́ èlé mọ́ wọn àyè stagnant times two zunyizu dédé wọ́n tí wọ́n ti mọ́ bí yà gaskiya yanzu bikiya fiye da gada ji haramu malata ku da amma da mala ta kula amwalakum bainakum bil batili idza eh, buya buya riba inna allazi yakunna amwalal ma in kyawu zo ya allazi yakunna riba la kuma kama ila kama kun allazi yatakhabatu shaytanu min al masfi ke bi ne la ce na wace ne to ne la ce na ci bayani a zaman ci ne na ga gazo wai dai da wannan gaji investment na kawai jawago a discourage a wọ́n ti yára kó ẹ̀yẹ ilẹ̀ gami àtúyẹ náà yẹ jínú zùnú àdẹ́gọ̀ zùnwó àgá àmága mọ́ nkàzẹ́dọ́ mọ́ nkàzẹ́dọ́ mọ́ ẹ̀sùn mọ́gá àtúyẹ àtọ́mọ̀ ẹ̀jí àtúwọ̀lì adélagànlá bí bá ní èmi ẹ̀sùn ẹ̀mí tare da mai kayan da ba ẹ̀sùn yà tí a ná tó àti àfẹ́dàjí yà ló adébẹ́dàjí rogéjì náà lúgún adébẹ́jì làwọn ti àjì sàfíà ẹ̀bọ́ na ń gbogbo wọ̀fí ìbú nàìjíríà ọgbán jẹma dẹ́gbó adébẹ́gẹ́ lè kúlù mọ́tí fitna alúmọ̀dé òjò fitna fitna ewo alifu ga wataku duniya wataku nisa ibn yamin ne ina wala fi nati bani isra'il kanat fi nisa alifu ga malfaku ba sha alaikum talauci ne suna wala ki asha sata alaikum duniya ne suna dala ja kama bu su tata ala lazina min kablikum kana dogwa zai je kaje kokon kama da lakin mu ja alaka nan e bugo ne ja gafi shikenan dai kawai jire fe jiro at the end ba ne da wasu ya glad mutu a mutu ya da wani ni izi ila ti fe jan zan fe da moto wo bin nan sa gina da ti yi moto na ko ne wo ko do da ti da bi wannan ri usan ne wani gan mai lobiya ta ado da da ke kula ko bi bai fi da stand ya zanga ci gaji kaza kaza nan kima la e yi na eza bi kyafu e ji madaba ne laji fi huzanin e da ga gan e wa establish ya company ko ci ga financial institution ya ja ni gan nan ngole wa du register kofin tafiya affairs wanda rajista da safi wanda rajista da security and investment commission yi wanda rajista da wanda rajista da kaza certificate shi bata madina wa buga ga wayi transaction bi zanne ji RC number ula ula da ku ne tun ga ciya ba permanent address ta ce bai ba kaza ce babu min shareholder da babu kan bata wa information ne don bi jisim wo da wasu isa waje a da yin wale foto sun da ce ta kafa ko wale foto gwamnati da ce ta kafa ubo unna kaza ne bata da ya da da je kan da su computer su ko ya tla ba office mu ya sala ba da ne kaya to na sala ba da ne ajiya ajiya wannan yan naji bayanin ila ya zabi kyafu ya yi zanen ci wacenan wacenan wacenan kara kara kara kara sai ci ma albarka dona wanda abin ya jiki wato sha wasu nan wani fata kyau da ya da zanen go gara riga mu mu ya wa da Allah kiyaye hankali a zogo eh sai mu waji da na ga sun buga ba rotun na ji na gina, fatan ya zama zo A sama suku agwaku fono ya ko lawun da ya ji kaza un da ya ka da suna wani ne ka suna no ta tuje da suna fe ya ne kan jeje mutace zo jeje mutace zo rabu da un go le ka ga la ga loko da ya bi da wanda ya sai la loko to zanje mutum ke lo mutum ke lo ya itikan gobe da ya ko goye goye ne bai ji ya bai zaya ga ne bai goye zubi gafu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk